Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa na musamman da zamu gabatar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI a wannan mako. Sunana Faruk Muhammad Yabo. kamar yadda muka yi muku alkawari mun ba ku damar aiko da tambayoyinku dangane da zane-zanen da dr medi ke yi wa arafa ya hausa wanda ke janyo hankalin shugabanni akan al'amuran da ke faruwa yau za mu kawo muku amsoshin tambayoyinku ne kamar yadda bakon namu ya amsa su dalla-dalla kuma kamar yadda muka tsara kowane mai tambaya zai yi tambaya ne da bakinsa yayin da dr midi zai amsa masa ta harshen sana swahili kana ku ji tarjamar sa a harshen hausa ga dai malami na farko Salamu alaikum harafin Hausa mai magana Isa Shahid Lokes daga jihar Katsina a tarihin Najeriya. Ina ma da da fatan alkhairi tare da fatan dacewa dukkan lamuran sannan a tambaya ta a nan shi ita ce. Da Allah ne ya ba shi sha'awar fara wannan gwagwarmaya da yake a wannan kafa ta kuma albarka a harshen Hausa. na isa ne daga a jihar katsina najeriya yes vibonzo nilianza kuchola kipindi nipo shule nasoma ni nakumbuka na fara zane-zane wa RP hausa ne lokacin da aka kama wakilin RP hausa ahmed abba da ke kamaru aka kuma daure shi a gidan yari mm, wannan ya bani damar fara zane wa RP hausa sunana kaka alhaji bukar burtuma ta mazaunin jihar Difa jamhuriyar Nijar. Wai ina so in san cewa a yaushe a wani shakara ne ya fara zanen kuma da ya fara zanen kuma wani alfanu ne a gani a cikin zanen. Ni na fara zane-zane wa RFI e Hausa ne lokacin da aka kama wakilin RFI e Hausa Ahmad Abba da ke Kamaru. salamu alaikum sashen Hausa na RFI mai magana Abubakar Sadiq Selim daga jihar Adamawa a tarayyar nigeria. Yato ni tambayar da nake so in yi wa Dr. shi shine shin a yaushe ne ya fara wannan harkokin na zane-zane kuma menene ya bashi sha'awar fara wannan zane-zanen wanda ya akasari ya fi mayar da hankali a kan shugabanni waɗanda suke kan karagar mulki na gode a ko ta fita shi lafiya ni abubakar sadiq belin da sun har asma'ura a na najeriya ya cura vibonzo ambao vinawarenga viongozi kwa sababu ina son yiwa shugabanni shagobe saboda shugabanni ne ke da hurumin shagorancin al'umma kuma ina amfani da zane-zanen ne domin janye hankulansu idan sun yi kuskure kuma ilmantarwa da faɗakar da jama'a ka abin da yake faruwa a duniya Assalamu alaikum, Hausa. magana mai da tako don fa, a garin Rogo Zanen Jami'a. kuma tambaya akan cewa shi a matsayin shi na mai zane yana koyar da wasu zane zane ko ko shi kawai ke a wanke abinci a akwai waɗanda yake zuwa sannan kuma na ji na ke a matsayin shi na mai zane ya taɓa zanen fatanci ko kuwa bai taɓa zanen fatanci. Ya, mafunzo natoa kwa watu ambao wanachipukia kukua kwenye lalle ina horar da mutane da suka zo wajena suna shawar wannan aiki kuma na gode wa ubangiji saboda yadda zane-zanen ke taimakawa kuma abin farin ciki shine zuwa yanzu babu wata matsalar da aka samu tsakanina da shugabanni ko kuma jama'ar da nake wa shagube a cikin al'umma kuma ina addu'a ga ubangiji ya kare ni daga fadawa rikicin da zai sa a tsare ni ko kuma haifar da rikici tsakanina da jama'ar da nake hankalin su da kuma shugabanni Assalamu alaikum Arafa Hausa. Sunana Amadu Abacha Makina daga jihar Yoruba, nigeria To tambayar da nake da shi ga wannan fitaccen mai zane-zanen nan Dr. Mary shine ina so in san wace gwagwarmaya ya sha a wani harkoki da kuma waɗanne irin kalubale ya fuskanta a game da wannan aiki da ke na zane-zane musamman daga wajen mahukunta saboda zai yi wasu zane-zane wanda zai bata wa wasu rayukansu musamman mahukunta wanda idan ba su gamsu da abin da ba ko bai musu daɗi ba za su zaki matakin musu guna masu kowane abu da sauransu na gode a takaice ni ne amadu abacha macina daga jihar yobe a najeriya na gode ah, changamoto changamoto hipo ya kutengeneza jinsi gani na, na nafikiria babban kalubalen da nake fuskanta shi shine tabbatar da cewa ban yi zanen da zai jefa ni cikin rikici ba da kuma jama'a amma yana da wahala wani lokaci mutum ya fito da wani zane mai ma'ana cha pili natengeneza ya na natosha salamu alaikum gidan radio france rfi ni ne alhaji sale bolton garwan bulai wato tambaya nake so a in yi game da dr medi shi wannan mutumin da yake zane-zane so da yawa idan muka yi zane-zane muna ganin zane-zanensa suna tafiya da zamani kuma yakan zana wasu abubuwa na mamaki haka dai wadda duk mai hankali in ya sa ido ya gani zai ga kamar akwai manufa kuma abin kamar ma dai faɗa kai zanensa dai gaskiya so da yawa abin yana bada mamaki to shine nake so in sani shi ɗin ɗan jarida ne shi ma yake irin wannan zane-zanen a matsayin aikin jarida ko kuma a'a yaya ma yake yi yake irin na wayannan abubuwa da suke tafiya daidai da zamani na gode mara nyingi vibonzo ambavyo unavichora vinalenga matukio ambayo yanatokea. Ni ba dan jarida ba ne da ya samu horo, amma kuma ina mai shawara aikin da kuma kwarewa wajen zane-zane. Kuma wannan kan bani damar sanya ido kan abin da ke faruwa a duniya. Wannan yakan taimaka ni wajen gano abin da zan zana a cikin lokaci. kwa wakati. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rfi tare da ni faruk muhammad yabo kuma muna kawo muku shiri na musamman ne na amsoshin tambayoyin da kuka yi wa bakonmu wato dr medi da yi wa rfi hausa zane-zane a shafin mu na intanet ga malami na gaba salamu alaikum rfi sunana aminu muhammadu bashiru ɗan kamaru wato mazaunin kasar egypt da allah ina so ku yi min tambaya da dr medi shi dr medi ɗin wato ni ina ji na san sama sabida ahmed abban ɗin lokacin da ahmed abba yana prison wato yana ta zane-zane ya nuna cewa ahmed abba yana cikin matsala da kuma ya nuna cewa ahmed abba ya fita kenan to wato me ya ja hankalinsa ne da zane-zanen nan yowa na gode kilichonisukuma kuchora katuni za Ahmed Abba kutokana na hali yake kukamatwa na fara zane kan Ahmed Abba lokacin da aka kama shi aka tsare aka maru a matsayina na mai zane ya zaman kansa na yi kokarin shaidawa duniya abin da ke faruwa da Ahmed Abba saboda ni na san cewa bai aikata laifin da ake tuhumarsa ba. Salamu alaikum. Sunana Aisha Umaira daga Yawunde kasar Kamaru. Tambayar da zan yi wa Dr. Meji mai zane-zane. Me ya ja hankalin shi ko kuma me ya ba shi sha'awa wanda zanenin da na fara sanin shi zanen Ahmed Abba lokacin da aka tsar da shi a prison. to ya yi zane lokacin da ahmed abba yake prison kuma ya sake wani zane lokacin da aka sake ahmed abba daga prison dan jaridan rfi. to tambaya na na biyu shine yanda ya zanen ahmed abba ya taba sanin shi ne ko yanda ya zane ahmed abba to na gode sunana aisha umaiha daga yawunde ga kasar kamaru hapana sijawahi kufahamu Ahmed hapa kabla hapo, kwa hiyo nilimfahamu. Ban taɓa sani ko saduwa da Ahmed Abba ba, sai dai kawai na fara jin labarin sa a kofin yaɗa labarai. Shi yasa na fara zane akan Ahmed Abba wakilin RFI Hausa. Badala hapo nikawa nachora katuni kumuhusu yeye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Awal Musa da Kaduna, Najeriya. Tambaya na shine a ta yaya wannan zane-zane ka iya kawo sauyi musamman a kasashen Afirka. mabadiliko ni makubwa sana kutokana na katuni, kwa sababu katuni tunakosoa. Ina da yakinin cewar ta hanyar waɗannan zane-zane ana iya samun sauyi a Afirka, saboda zane-zanen na mayar da hankali ne kan shugabannin ƙasashe kuma ke da ƙarfin faɗa a ta hanyar siyasa da kasuwanci. Wannan na iya kawo sauyi. Ya kimaendeleo na kisiasa, kiuchumi. Assalamu alaikum Radio Faransa. Kuna magana da Abba Ramla Katai daga karamar hukumar hudu tambayar da nake so na ita ce wanne kalubale ya taba fuskanta a rayuwarsa kuma wanda irin nasarori ya samu na gode ku tashi lafiya Ah, changamoto changamoto labda kwenye vifaa vya vya sasa. Babban kalubalen da nake fuskanta shine rashin kayan aiki na zamani da kuma kwamfuta wajen gudanar da aikin. Amma dai ina gode wa ubangiji cewa na abin da nake yi kan taimaka min wajen samun biyan bukata da na iyali kidogo napata siwezi kusema sipati yeah. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Faruk Muhammad Yabo. Kuma muna kawo muku shiri na musamman ne na amsoshin tambayoyin da kuka yi wa bakonmu wato Dr. Mede mai yi wa RFI Hausa zane-zane a shafin mu na intanet ga malami na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Sunana Naziru Abubakar Sabo daga Gusau jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Allah yana so a bani takaitaccen tarihin wannan mai zanen. Wani Allah yana so in sani meye ja ra'ayi ne da ya fara wannan zane-zane. Da ƙarshe ina mishi fata alkhairi. Uh, mimi ni mchoraji mchoraji to mchoro mingi pia na kwashe shekaru da dama ina zane-zane na yi nasarar wallafa zane a jaridu da dama a tanzania kuma na yi aiki da kofin yatsa labaran duniya kuma ina farin cikin yi wa rfi swahili da rfi hausa aiki kaɗan daga cikin abin da zan iya faɗa kenan assalamu alaikum rido faransa suna na samahi da rikiman ta yana kiran kuna daga nan abuja a area yanya kuma yana ma dr mary barka da haka a tambaya ta anan shine shin shi dr mary dan wace kasa ne kuma shin yaushe fare muku wannan zane na gode ku huta lafiya daga mai sauran ku sama'ila rikiman keta mazaunin yanya a garin abuja ya natokea tanzania dr medi ni mtanzania na fito ne daga kasar tanzania dr medi mutumin Tanzania ne daga Dar es Salaam kuma na fara yi wa RFI Hausa zane a shekara 2017. Mwaka jana. Suna Ali Saman Ashir zai katsana a wannan a Najeriya. Tambaya ta ga wannan malamin shine cewar zanensa eh, kan shugabanni ko yake irin zanensa ko kuma ba kan shugabanni ko yake yi ba salamu alaikum na gode kwa sababu viongozi wanatuongoza kwa hiyo wanatuongoza saboda shugabanni su ne jagoran jama'a kuma muna da damar yi musu shagube ta hanyar zane-zane tungoza lazima tuwakosoe salamu alaikum sunana abdullahi ismail daga yamai a jamhuriyar niger ta allah ina so in sani da tamedi na wani kasa ce kuma a ina ka yi shi natokea tanzania mai nimezaliwa dr medi mutumin tanzania ne kuma an haife ni a dar es salaam mai dar da salaam yawa salamu sun sashen hausa na rfi barista yaya haruna daga garin ina da tambaya zuwa ga babban bako na yau wato tambaya na anan ita ce wato mr neri wato me yasa wato ya ɗauki wannan aikin a matsayin na zane-zane a kan duk wani kamar irin su manyan shugabanni da kuma manyan 'yan jarida da dai sauran mutane dai wato me yasa yake yin irin wannan zane-zane kuma ainihin me yake tunanin wannan zanen nashi yana isarwa ga al'umma kuma me babban burinsa a gaba kuma shin yana da mutanen da yake koyar da wannan sana'ar nashi ko babu kuma da Allah yana so in samu tarihinsa dan wace ƙasa ce ainihin me me a ina ya koyi wannan aikin kuma yana da ainihin kofa a buɗe take mutane suna buƙatar ya koyar da su ko kuma akwai makarantar da ya buɗe wadda yake koyar da eh, wannan aikin nashi. Uh, ah, ilitokea sikuamua <laughs> ilitokea ilitokea na na dai ina aiki da rfi swahili kuma wannan ya sa rfi hausa ta gamsu da abin da nake yi ba ni aiki da yi mata zane-zane a hausa tuni zangu zina warimisha zane-zane da nake yi suna taimakawa ne wajen shaida wa mutane abin da ke faruwa da kuma janyo hankalin shugabanni kuna kitu kakosea kwayo namuongoza ko katuni zangu zinaongoza na kuelimisha ili ilete faida katika jamii navochora nalenga kupata burin zane-zane na shine faɗakar da mutane su sauya rayuwarsu domin zama mutanen kirki a cikin al'umma kosea bila kuzurumiana yeah. mafunzo hapana, ila anatoa mafunzo eh, ina horar da matasa domin kwarewa kan wannan aiki ga duk masu bukata kuchora katuni kupitia rayuwa mai eh. eh, magana mamman sani ɗan nijar mazamin gabon nan libreville ya eh, tambaya ta ga dakta medi shi wannan zane-zane da yake yi na abubuwan zamani ga suna iri-iri eh, shi ɗan jarida ne ko kuma ya yi koya wannan aiki ne ko kuma ya fasaha ta dai da allah ba shi hakan ta zuwa gare shi eh, shi ke son in tsara cikin bayani mai magana mamman sani ɗan nijar da ke nan da ga ban an gode rfi hausa Hapana, mimi si habari ni mchoraji katu. Ni ba kwararren dan jarida bane, sai dai kawai baiwa daga Ubangiji. Yani ni kipaji. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka. Mai magana Jibril Abba daga kasar Kamaru. A sashen Hausa na gidan rediyon Faransa ina so a tambayo min Dr. Medi akan zane-zanensa da yake yi shin ya taɓa niyan yin wani zane wanda har ta gagare Masha Allah, na gode sashen Hausa da gidan Radio Faransa mai magana Jibril La'abba da kasar Kamaru. Hapana sija kupata matatizo. Ban taɓa faɗawa rikici ba wajen gudanar da aiki na, kuma bana fatan shiga rikici. Na ogopa na naomba nisipate. Thank you. Na gode sosai. Karibu. an gaida bakon namu Dr. Midi. To iyakacin shirin namu na wannan sati kenan sai dai muna miƙa godiya ta musamman ga abokan aikinmu da ke sashen Swahili da ke a birnin Dar es Salaam na ƙasar Tanzania musamman Victor Avuso da Richard Makondi da suka yi hidimar haɗa shirin tare da injiniyan su Emmanuel Elizari. sai kuma ma'aikatan RFI a Hausa musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris da Abdulkarim Ibrahim Shekal sai injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja tare da shugaban sassan biyu wato sashen Hausa da Swahili Mr. Robert Miningoy nako Faruk Muhammad Yabo da na haɗa shirin na gabatar ki fatan mu kasance lafiya. Maria ¡Gracias!